kundin Hausa Novels, Masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkam da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna matar so. na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga, wacce aka fi sani da Real Mai Dambu, wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Dama irin zaman da kuke kenan baki faɗa mun ba a yi mishi iyaka da ke ba, kin zauna kamar mara wayo yana dukar ki, me ya amfanin hakan? Dubi yanda ya miki lahani sai ka ce mara galihu, wallahi ban ji daɗin haka ba. Ƙasa na da kaina cikin muryar kuka na ce ni ce na yi mishi laifi. Shi kuma ya fusata ba sai kin yi fushi da shi ba ba zan kuma ba ki ba shi haƙuri. Mamaki ne ya kama ta juyawa ta ta fita. Ɗakin mama kilishi ya shiga tare da dafe goshinsa shi a ƙasa. Yanzu Yunus abin da kai ka kyauta ka sami 'yar mutane ka zane ta haka. Ai ko Huda ban taɓa ganin ka taɓa lafiyar ta ba wato ga baiwa. Wacce aka maka dole ka zauna da ita shine ka sa belt ka zane ta. Yayi kyau sai ka je ka samu ajiyarku ku da takardar sakin Maryam. Dan ta ce idan baka sake ta ba za ta maka Allah ya isa. Manyan gidane shi ya daga a razane ya zuba mata jikin shi na rawa ga wani bugun da zuciyar shi ke yi. Ya ce mama yanzu akan duka Hajiya za ta min Allah ya isa. Yo kashe mishi ya za ka yi muna kallon ka duka har kan nono tsabar rashin hankali za ka kashe musu ya tashi ka fitar min a falo ka je kuma ka bata sakin yar mutane babu abin da ya dame ni tunda kai baka san kara ba ai duk abin da Maryam za ta maka ba za ka taɓa ɗaga hannu ka dake ta ba amma da ke kai baka san darajar da muke nema maka ba shine ka zane musu ƴa har guda har guda nawa Maryam take yarinyar da shekara uku ta baya Huda ashe yanda ka dake ta za ka iya dukar Huda haka ni fitar min a falo ashe yanda ka dake ta za ka iya dukan Huda haka ni fitar min a falo tashi yayi jikin shi yayi sanyi sosai Ganin rashin dacewar dukar da ya min yake, ɗakin ajiye shi ya nufa da na ganin shi ta miƙe ta shige inda nake. Shigowar Sulaiman da magunguna ya sa shi ɗago kan shi miƙa mishi hannu ya suka gaisa, sannan shi ma ya zauna. Fitowa Huda ta cikin murmushi ta ce, Uncle Man, ka kawo magungunan antimum ɗin ne? I eh, ga shi akwai neurogesic, shi ana shafa shi ne a bugu, kowane gurin da ke ciwo sai wannan magunguna. Su na ciwon jiki ne, Wai ita Maryam ɗin me ya same ta ne haka? Dan Hajiya ta ki min bayani sai dai ta ce min na kawo wa Maryam maganin ciwon jiki da na sha da na shafawa. Tura baki ta tare da kau da kanta ga barin inda uban yake ta ce, Dadi ne ya mata dukan mutuwa ga ta can a ɗaki sai amai take. Cikinta da ƙirjinta kamar za su fashe da ciwo. Ni ma Allah ya sa wani ya min irin dukan da kai mata gaji da abin yake. Tana gama faɗar haka ta juya ta shige ɗaki. Ina cikin bargo sai sanyi nake ɓalla min magani ta ta bani. Sannan ta sannan ta buɗe na shafawar ta miƙa min ta fita a hankali na kwaɓe rigar na shiga shafawa. Da farko akwai sanyi sai daga baya zafin ya fara ratsa ni. Kuka nake wiwi tare da cire rigar sabida zafin inda na shafa man. Shigowa ya yi ɗakin ya tsaya a bakin ƙofa. Maganar da Suleiman ya gaya mashi ne ya yi matuƙar kashe masa jiki. tsanawar ƙirji na ido ya ga yadda suka koma sabida sun sha dukan shi. Takawa ya har bakin gadon ya zauna. Ɗago kaina ne muka haɗa idanu jan bargon ne na rufe jikina ina ja da baya. Janye bargon ya yi tare da tsare ni da ido Sannan ya kai bakin shi ya fara hura min iska. Wanda yake ratsa raɗaɗin da nake ji. ajiya zuciya na shiga saukewa don na fara jin dama-dama. Yunus, zo ka fitar min a ɗakina kafin na saɓa maka. Ka je yarinyar da ka zalunta ta Ka je yarinyar da ka zalunta ta barka da Allah, kuma ka sake musu 'yar mutane kafin ka bar garin nan, ko kuma na maka ka a kotun musulunci, a maka shegen dukar da ka mata. Get out! in ji Hajiya Shi. Zuguyi-zuguyi ya fice bai iya ce mata komi ba, yana fita ta koma kaina cike da masifa. Cike da masifa ta ce, sannu Lusara, ya gama jibgar ki ya zai lallaɓa ki har da barin shi ko Maryam. Ke irin mutum ce da ba za ki rama abin da aka miki ba? A hankali kuka na yake fitowa kaina a ƙasa na ce to ban san yadda zan rama ba ne, kuma tsoron shi nake ji. Tsaki dai cike da masifa ta ce, Tsaki dai cike da masifa ta ce, Ƙwatar kanki ne sai na koya miki, ko tsiwar ma baki iya ba, amma malama ta cutar da ke aino. Wallahi, Wannan irin tarbiyya ce haka da yaro ba zai kwanci ‘yancin shi ba, to zauna zan koya miki yadda za ki rama. Tana gama faɗa haka ta fita ta bar ɗakin ni kuma na ci gaba da na. Ban kuma ganin ta ba har barci ya gabu da ni. Cikin barci na ji kamar ana lasata, a hankali ina buɗe ido sai akan mai nasara. Wani na yi mishi a hankali na ja da baya tare da juya mishi baya. Haurowa ya saman gadon ya shiga janye bargon ban ce mishi komai ba na barshi ya janye. Na ce ka zo ganin illar da kai min ne ko ka zo latsa ƙazama ce banzan wofi hmm Yunus kenan kana taɓa ni yanda kake so kuma bai hana ka faɗa min magana ba duk da haka bai maka ba kasa sa belt kaza ne ni duba da yadda ka maida min da na wai in tambaye ka ka san darajar aure kuwa ka san darajar mace kuwa duk wanda ya san wannan darajojin ba zai taɓa wulakanta mace ba daga yau ka sake taɓa jikina Allah sai ya isar min ka je ka san darajar mace kuma don rashin kirki Har mahaifiyarka ta ce kar ka ƙara zuwa inda nake, ka ɗebo ƙafafunka ka zo, dala fitar min a ɗaki. Taɓa ni da kai na kwanaki, ka ci bilis ban yafe ba, kuma aurenka ko ta masifa ce ba na yi, ko da shi ne abin da zan yi na ƙarshe a rayuwata. Dala fitar min a ɗaki. Wanda bai da yakana kawai. Sajida, ya daka min tsawa, wallahi sai da ciki na ya kaɗa, amma na wani ɓata rai na ce, saura Zara Amma na ɓata rai na ce, Amma na wani ɓata rai na ce saura Zara Bells a zane ni, tunda na faɗa maka magana ho kawai lucid. A fusace ya gani nishi sama kuma ya gaza saukewa murmushi ne na ce try it mana, wallahi ka gama duka na kenan, kuma ka kuskura ka ce za ka taɓa ni. ka taɓa aurenka don da ma sai ka sake ni dan ni ba ka ba ce tunda na taso umma bata taɓa duka na ba balle malam wanda muka gado a kuri a gurin shi ka fita ba na son ganin ka in kuwa ka ƙi zan maka ihun kwarto haushi ne ya cika shi ya fisgo tare da haɗa bakin shi da nawa ai kuwa na kama lips ɗin nashi na ciza ya matsa ya ɗaga yana huci ya ce ya maza ya ɗaga yana huci na Da kenan ka ci fanza kana taɓa ni zan nuna maka. Ni jinjira ce mara mutunci. Get out. Yunus dama ban taɓa jin son ka ba balle kuma sha'awarka. An cuce ni an haɗa ni da tsohon hannu. Common love bai iya ba sai dukar mace. Ai wannan jahilcin tun 1999 ka daina. Kai da ka dawo da shi ka je tunda ka dawo da shi ka je gurin tumakan matanka su baka abin da ka ƙi bi a jikin ƙazama. Tsaki na ja mishi na shige banɗaki daga ni sai fan drama rigar na zame ta oho dai. Na canza na fito da gayya nake tafiya ina girgiza da ya taɓa lafiyarsa. jarababban idanun shi na kai na haye gadona ne na kwanta na ce dan kare da hantar kura. Na gyara kwanciya ta addu'a ne na shafa. Yau na ga masifa sam kamar mara zuciya. Ina kwanciya shi ma ya cire rigar shi ya kwanta a bayana har da ɗora hannuwan shi a jikina. Kan uban Ni za ka raina wa hankali ka jibge ni sannan kuma ka zo ka nanike min kayi na ka. Na miƙe zumbar. Na ware murya na ce wayyo Allah na zai kace na! hajiya ki zo. Wayyo umma na shiga uku na lalace kar ka sake duka na wayyo. Wayyo ku taimake ni mama ki zo na shiga uku na banu. Huda Gabaki ɗaya na birkita gadon da shi kanshi na tukwikwiye shi ta yadda kowa ya zo zai zarge shi. Ai kuwa da ke dare ne sai ga mama da Huda. a guje sun danno ɗakin ina ganin su na fauce a jikin shi har ina hantsilawa gashi babu kaya a jikina zanin gadon Huda ta ja ta rufe min suna wa mai nasara wani irin kallo gashi na cika musu kunne da kuka Hajiya ce ta shigo ɗakin cikin ruwan jiki ta zo ta rungume ni ta ce Hajiya don girman Allah ki maida ni gurin umma na bata taɓa duka na ba amma daji ya same ni kamar jaka in dai haka ake auren na yafe ban taɓa ganin malam ya daki su umma ba amma yana shigowa ya riƙe min kunni na na shiga uku na fasa auren sai na faɗa wa umma na na fasa auren sai na faɗa wa umma na shiru suka yi harshe gyaran murya shiru suka yi harshe gyaran murya alhajin su ya sa su juyawa da baya ya ce lafiya hmm alhaji na zata zan iya kashe wutar ƙyayyar da Yunus yake wa Ham Alhaji, na zata zan iya kashe wutar ƙiyayyar da Yunus ya kunna wa zuciyar Maryama ashe ba haka bane ba. Yanzu ma ya shigo zai kashe musu 'yar mutane Alhaji. Mugun dokar da Yunus ya yi wa Maryama ko 'yarsa ga ta nan bai taɓa yi mata ba. Ya farfasa mata jiki ya illata ta musu 'ya. Don girman Allah ka sa shi ya sake musu 'ya a cikin mutunci kafin ya janyo mana abin kafin ya janyo mana abin da za gaza kare kanmu a idon duniya. Yana zaune a bakin gado ya haɗa kanshi da hannayen shi ya rasa abin yi ku fito in ji Alhaji. Ko da suka fita kayana aka barni na saka sai a lokacin ya miƙe ya sa rigar shi. Gabana ya zo ya rungume ni a hankali ya ce na gode Maryam Sajida amma ba zan sake ki ba ko da zan rasa komi nawa ne. Zan fanshe shi da ke ko da ko da numfashi na aka saka a kanki zan bada amma ki sauya tunani rabuwar mu ba sauki! Shafa min ciki na yi zuwa cibiya na yana min tafiyar tsutsa. Rike hannun shi na gam ina sauke numfashi da kai na ce na shirya rabuwa da kai ta kowane fuska. Kar ki yi abin da zai ɓata miki suna da rayuwa. Kina ƙasa da sha takwas kuma kina harin zawarci bayan baki san daɗin aure ba. Kai sanin daɗin aure ya dama. Ina daidai da na Kai sanin daɗin aure ya dama. Ina daidai da na shirya wa rayuwata kamar kowa. Kuma ka ga duk namijin da zai aure ni sai ya aure ni a ɓagas ne. Yana min kallon rogo ina masa kallon kitse. Tunda namiji bai take ni ba don Allah free me Mr. Man. Don Allah free me Mr. Mai Nasara. Ina gama faɗa haka na fita ina murza idanuna da ke ƙwallon munafunci. Da sauri na raɓe jikin Huda dama jikina da zafi. Take ta zafura ta ce anti mom kin sha magani kuwa? Cikin fidda wani munafikin ƙwalla na ce kunne na ne yake min guda. inna lillahi alhaji ka gani ko na shiga uku ne u kashe musu ya zai yi fa in ji hajiya kallon rashin yarda mama ta yi min irin anya maryam sun kuyar da kaina nayi jikina na rawa dan ba ɗabi'ar mu bane ƙarya kuma ba ɗora mu a kai ba fitowa ya a sanye ya nemi guri ya zauna kan shi a sunkuye kallo na alhaji ya ciki lallashi ya ce maryama mi ya da mijinki kallon da mama ta yi ta ce takwara ba mu guri miƙewa ta yi jikinta a sanyaye Ganin yadda ubanta ya koma lokaci ɗaya, gabaki ɗaya jikina ɗaukar rawa ina kallon fitar Huda. Sun koyar da kaina nayi cikin kuka nace baba ni ce na fasa. Nace baba ni ce na fasa mishi laptop ɗin shi wanda yake abubuwan kasuwancin shi garin yin game. kuma ya hana ni ɗauka da ya zo ya tambaya na mishi rashin kunya amma wallahi ba zan kuma ba kar ku faɗa wa umma na za ta yi fushi da ni na ƙarashe maganar cikin kuka da ya rufe nuna. ina kuka wiwi Zaro ido yana na cike da mamaki. Murmushi ba Kilishi ta yi sannan ta ce Alhaji ta tashi kawai ta je. Alhaji ta tashi kawai ta je wurin Huda su kwana sai mu karasa magana da shi. Tashi ki je. Ina miƙewa tsabar tsoro kamar zan hantsila yi maza ya miƙe zai tare ni. Na faɗa jikin mama. By mistake na fama ƙirji na ƙara na sake tare da dafe ta na kifa kaina ina sauke ajiyar zuciya. Kuka nake son yi amma ganin yadda duk suka ɗaga hankalin su yasa ni miƙewa ina murmushin dole na fita. Wallahi Yunus ka cuci kanka. Dubi yadda ta yi ƙarya don ta kare ka. Na yi imani da Allah ba abin da ta faɗa bane ne ya faru. Me ta yi maka har ka mata wannan duka? Fara ƙirjinta ta yi fa. Gaskiya Alhaji ka sa shi ya sakar musu ƴa. Don girman Allah don dole mu je asibiti su duba ƙirjinta. Hajiya ta ƙara shi magana tana share kwalla. Ko ni ma na yarda da maganar ki? Don babu Ko ni ma na yarda da ki, don babu sisin shi a auren mu ne, mu muka mishi kuma matar ta mu ce dan haka mun fasa ya sauta kawai in ji mama shi. Yunus me ya daka ka da iyalanka kai mata irin wannan duka? A sani na kai mutum ne mai hakuri da biyayya da kuma bawa kowa haƙƙin shi, in ji Alhaji. ya zama ya cikin sanyin murya ya ce wallahi sharrin zuciya ne, kuma yarinyar ta cika fitina ne ban san me zan mata banne ba kuma ga ta ba ta da wani wayewa dan sauran ƴan uwanta su da ai ba a taɓa jina da su ba abinda na lura shine akwai gidaranci a tare da ita amma ai hakuri zan sa ta a makaranta kuma gaskiya Alhaji ayi mata magana ta daina wannan kukan banzan da rashin kunya ba Hajiya da Mama ba hatta Alhaji sakin baki yana kallon mai nasara cikin takaici da bakin ciki murmusawa Alhaji cikin dattako ya ce to ba damuwa mun ji ƙorafinka shikenan ko akwai wani damuwar bayan haka girgiza kan shi alamun babu ya zama alhaji ya cike da mamaki da dariya ta yunus to yunus ko za ka iya bani takardar maryama ina son nan da ƙarshen shekara na bawa suleiman aurenta dan ba za mu yi wasa da rasa ta cikin mu ba duk macen da ta san ta rufa wa namiji asiri ba matar da za a ki bace ba idan muka yi duba da kisan annabi ibrahim alaihi salam da matar annabi isma'il alaihi salam lokacin da annabi ibrahim ya zuwan shi na farko bayan barin Hajira da ɗanta sai ya samu Annabi Isma'il ya yi aure sai ya samu matar ya ce baiwar Allah ya halin mai gidan nan yake. Nan ta shiga aibanta Annabi Isma'il ai ya yi kaza bai yi kaza ba tana gamawa ya mata godiya da zai tafi ya ce mata idan mai gidan ya dawo ki ce ya sauya kofar gidan nan bai dace da gidan ba. Bayan mai gidan ya dawo wato Annabi Ismail ta faɗa mishi wani tsoho mai kama kaza mai kala kaza ga abin da ya ce. Ai kuwa Annabi Ismail ya ce mahaifina ne kuma yana min ishara da na rabu da ke. Next zuwan shi ya samu Annabi Ismail ya yi wani auren. Daga zuwan shi matar ta tarbe shi ta shiga mishi alkhairi da kyautata mishi. Haɗi da faɗar alkhairin mijinta ta ɓoye sharrinsa ta nuna kowa mijinta na kyautata mata sama da komi. Ban kawo maka wannan maganar don ka zauna dole da Maryam ba, don ni ma na fi son ka sake ta na bawa wa Suleiman. Shi zai iya zama da ita komi munin halinta don na san shi ɗin mai biyayya ne da muradin iyayen shi. Sati biyu jan na baka ka kawo mu takardar ta ka je ka zauna da wayayyun matan, sannan kuma kar na kuma ganin ƙafarka a cikin gidana in dai ba da takardar saki ba. Tashi ka tafi Allah ya bamu mu alkhairi. Tashi ya fita jikin shi a sanye don bai wani ji ba daɗi ba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami